sai hankalinsu ya tashi a lokacin aka ga ina fiyayyar halitta yake ba a gan shi ba daga ƙarshen a gan shi a ƙasa an fasa kansa an kare haƙoransa sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ne har fiyayyen halitta ya faɗi ƙasa aka fasa kansa a filin daga aka karya haƙoransa da suke waɗannan turame na ƙarshe a bakinsa a nan harshe ɗan ya bayyana kamar yadda su malaman tafsiri suka faɗa harshe ɗan ya zo don ya taimakawa maƙiya a kan sahabbai a cikin wurin sai zo shi ma da siffar yaƙi yana kutila muhammadu kutila muhammadu kutila muhammadu wato an kashe annabi muhammad sallallahu wannan sai zama masu imanin su ma sai suka ji wani abu annabi ya rasu ai musifa ce mai girma rasuwar mamman Allah sallallahu alaihi wasallam musifa ce bai girba yana cewa utila muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya saka rauni a zukatan sahabbai sai hankalinsu ya tashi a lokacin aka ga ina fiyayya halitta yake ba a gan shi ba daga karshe a gan shi a ƙasa an fasa kansa an karya haƙoransa sannan Thank you. تقدر ادق وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الأرض وسيجزي الله الشاكرين وما كان كتابا a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya ga wasu sahabbai jikinsu ya yi rauni saboda bayyanan shaidan ba su gane shaidan ba ne yana bayani an kashe fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam gabanin su ganshi tsakanin makiya a ƙasa kansa a fashe bakinsa a fashe haƙorinsa an karya sai allah ya saukar da wannan aya a lokacin don ya ƙara kwantar musu da hankali jibrilu ya zo ya kawo aya yana ce musu wa ma muhammadun illa rasulun kadi khalad min qablihi rusul ko da fa ya yi cewa an ya rasun ko an kashe shi ai daman annabi muhammad manzon allah ne bawan allah ne babu wata aya ɗaya a ƙur'ani da ta ce daman ba zai rasu ba don me yasa dukkan manzanni da allah ya turo gabanninsa in banda isa alaihi salam ai duk sun koma zuwa ga allah a nan a ƙur'ani mun ce Allah ya kira ashirin da biyar in ka cire shi da aka saukarwa ƙur'anin da isa alaihissalam da Allah ya ɗaga shi gare shi dukka uku ayi sun koma zuwa ga Allah don haka babu wata aya da Allah ya ce daman shi ba zai rasu ba bal ma ayoyin sun bayyana zai rasu sahabbai za su rasu kowa ma zai rasu a ran ma an akwai misali a ƙur'ani ba mu ɗaya ko guda biyu يوم القيامة عند ربكم تختصم